Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asubahin wannan rana. Sunana Aisha Mu'azu tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri na asubahin yau Juma'a 22 ga watan Satumba shekarar 2023. Ta fatan an wayi gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga Hafiz tsakanin labaran. Dubban mutane ne suka zanga-zanga a sassan Najeriya don nuna fushinsu kan yadda wani mawakin Afrobeat ya mutu cikin wani yanayi mai cike da alamar tambaya. Shugaban Ukraine ya gaya wa 'yan majalisar dokokin Amurka cewa Ukraine ba za ta yi galaba a wannan yaƙi da Rasha ba tare da tallafin Amurka ba. sannan india ta dakatar da ayyukan bada da biza ga 'yan kasar canada yayin da takaddama tsakanin kasashen biyu ke karuwa kanin labaran kenan idan muka koma bangaren rahotanni kuma za ku ji cewa wata kungiyar fulani makiyaya a najeriya ta buƙaci gwamnatin tarayya ta assasa wata ma'aikata da za ta kula da al'amuran makiyaya lamarin da masu ruwa da tsaki ke cewa ni na goyon bayan a yi haka don kuma ya kamata ba wai zai sa a sa musu hankali ba zai kawo ci gaba musamman abin da ya sami makiya da funa forestry da husbandry da ake magana za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin sannan kuma za ku ji irin matakan da hukumomin tsaro ke ɗauka bayan da aka gano gawar ɗan jaridar nan na zamfara wanda aka yi wa kisar gilla. Ana bincike sosai kusan akwai mutum biyu da ake tuhuma kuma suna hannun jami'an tsaro ana bincike a kansu. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za ku saurari shirin manuniya na Isa Lawal Ikra wanda a yau ya karkata kan hukuncin kotun sauraron karar gwamnan Kano da kuma barazanar kige shugaban majalisar dattawan Najeriya. albarkacin wannan rana ta juma'a za mu kawo muku guziri daga malamai amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a sassan najeriya don nuna fushin su kan yadda wani mawakin afrobeat ya mutu cikin wani yanayi mai cike da alamar tambaya mutuwar mamacin ta faru ne a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya a ranar 12 ga watan Satumba. A ranar Alhamis jami'an tsaro suka tono gawar Iliru Oluwa Aloba wanda aka fi sani da Muhbad domin a gudanar da bincike kan musabbabin mutuwarsa. Rundunar 'yan sandan jihar Legas ta ce ta tuno gawar Muhbad mai shekaru ashirin da bakwai ne bayan da ta samu korafe-korafe daga sassan kasar. A birnin Legas an ga matasa suna tattaki cikin yanayi na jimami suna kira da abiwa mawaƙin kadinsa. muhbad ya rasu ne bayan da aka garziya da shi wani asibiti a makon da ya gabata bisa wani rashin lafiya da ba a sani ba. A ranar Talata gwamnan Legas Babajide Sanwo Olu ya ba da umarnin da a hukunta duk wanda ya taka wata rawa a mutuwar mawakin. shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi roƙon gaggawa ga 'yan majalisar dokokin amurka a gidan majalisar na capitol hill a ranar alhamis inda ya shaida musu cewa idan ba su samu ƙarin tallafin kuɗaɗe ba don yaƙi da mamayar rasha ukraine ba za ta yi galaba a wannan yaƙi ba fadar white house ta buƙaci dala amurka biliyan 24 a cikin ƙarin kuɗaɗe ga ukraine a farkon wannan shekarar amma akwai karuwar damuwan 'yan republican game da samar da taimakon amurka ga ukraine wanda ya hada da matsaloli masu yawa wajen zartar da kudurin ci gaba na gajeren lokaci ko kuma cikakken kasafin kudi na 2024 da gwamnatin amurka ke bayarwa bayan wa'adin 30 ga watan satumba shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan amurka chuck schumer ya yi bitar zaman sauraron jawabin na Zelensky wanda ya jaddada muhimmancin samun wannan tallafi idan har ana so Ukraine ta yi galaba. Shugaban marasa rinjaye na Majalisar Dattawan Mitch McConnell wanda ya kasance babban mai goyon bayan taimakon Amurka ga Ukraine a Majalisar Dattawan ya yi bayan jawabin na Zelensky sai dai ya faɗa wa 'yan jarida cewa taron ya yi kyau. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. india ta dakatar da ayyukan ba da biza ga 'yan kasar kanada a ranar alhamis sannan ta nemi kanada da ta rage yawan ma'aikatanta a indiyar yayin da ta kaddama tsakanin kasashen biyu ke karuwa 'yan kasar kanada waɗanda ba su da biza a halin yanzu ba za su iya tafiya a indiya ba har sai an dawo da ayyukan ba da bizar indiya ta kuma buƙaci kanada ta rage yawan ayyukan diflomasiya a ƙasar matakin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar arimdan bakci ya kira rashin daidaito yayin da ma'aikatan indiya a kanada suka fi ma'aikatan kanada da ke indiya yawa indiya ta kuma gargaɗi 'yan ƙasarta da sita ka tsantsan yayin tafiya zuwa kanada kamar yadda ma'aikatar harkokin waje a new delhi ta ba da misali da abin da ta kira karuwar kyamar indiya da laifukan kiyayya da aka amince da su a siyasance madalla nan ba da jimawa ba hafiz zai dawo domin karanto sauran labaran yanzu dai zamu mu taskar mu daga najeriya matsalar rikici tsakanin manoma da makiyaya wanda ya yi wa arewacin najeriya katutu da duk da irin faɗi tashin da ake yi domin kawar da matsalar wasu kungiyoyin fulani makiyaya a ƙarƙashin dr muhammad bello khalil sun yi kira ga gwamnatin tarayyar ƙasar da ta kafa wato da ta kafa musu ma'aikatar makiyaya wanda suke ganin zai taimaka gaya wajen shawo kan matsalar da ta ci ta cinyewa abinda kuma kwararru suke wato abinda kwararru suke ganin cewa zai yiwu amma sai fulanin sun haɗa kawunan su wuri ɗaya ga wakiliyar muryar amurka madina dauda da ci gaban labarin a cikin wannan rahoto A lokacin da yake zantawa da manema labarai bayan wani taro da suka yi a Abuja, shugaban ƙungiyar kulin Allah na ƙasa Muhammad Bello Khalil ya ce ƙungiyoyin suna ganin kafa wannan ma'aikata zai taimaka wajen dakile ayyukan ta'addanci da rashin jituwa da ya ci ya cinyewa a tsakanin manoma da makiyaya. Wato ita gwamnatin kanta ta ƙasa a kasafinta ma dama mu ta mai da mu yayan bora. idan aka yi kasafi sai ki ga an wayi gari duka bangaren sayan traktoci da kayayyakin noma daban-daban a nan aka fi kashe kuɗin sai ki ga a cikin kashi ɗari bangaren kiwo ba zai wuce kashi goma ko sha biyar ba kuma shi ma wannan kashi goma ko sha biyar ɗin ba a aiwatar da shi suna ne da kawai an tanade shi amma a aiwace babu shi. wannan shi yasa muke gani amma matukar akwai ma'aikata mai zaman kanta wadda za ta kula da harkar kiwo din muna ganin dole kasafin da aka bata din idan an zuba ido ita sabuwar ma'aikatar kanta din sai ta tsaya ta yi abin da ya kamata to sai dai wani bafullata ne kuma mai nazari a al'amuran yau da kullum janar garus gololo ya ce lalle wannan kira ya yi masa daɗi amma akwai wani abin dubawa a lamarin an yi wannan livestock din yana da kyau sosai zai taimaki fulani za su samu magani su za za samu wajen da za su yi kiwo za su samu za a yi wannan ranches din wajen da shanu su za su dinga sha ruwa su yi kiwo kuma a taimaka musu yanda ake taimaka manoma da taki da abun da suke amma waye za a ɗauka daga ciwon na ƙungiyoyin daga wajen su za su fara fada abun da ni na gani kenan amma dai yana da kyau sosai to amma in an yi kresin wannan ministry din to sai dai a dauka wani daban ba wanda yake da wata kungiya ba sai a dauka wani fulani daban wanda ba wannan mimba ba wanda ya karanta veterinary shi kuwa sanata mai wakiltar jihar Borno ta Kudu Muhammad Alin Dume ya ce a baya an yi irin wannan ma'aikatar saboda haka shi zai goyi bayan wannan bukata idan an kawo ta majalisar dattawa eh, ni kam na goyi bayan wannan gaskiya ai da akwai akwai um, forestry animal husbandry akwai ministry a kowane jiha musamman ma a arewa kuma gaskiya ina ganin idan an yi haka wannan matsalolin da ake samu na makiyaya da manoma da sauransu ma zai ragu don an san matakai da za a ɗauka mai za a yi kuma su ma kiwon da ake yi yanzu irin na daɗin nan ne to idan an yi wannan ma'aikata na forestry a husbandry and animal resources ni na goyon bayan a yi haka don kuma ya kamata ba wai zai sa a sa musu hankali ba zai kawo ci gaba musamman abin da ya sami makiya da funa forestry da husbandry da ake magana wannan ina goyon bayan sa ɗari bisa ɗari a yi maimakon wayansu wayansu ministry ma da aka kakkafa wanda ba ma'ana in ma za a kashe guda ɗaya ne a kafa guda wannan ɗin wannan ya fi dacewa Ƙungiyoyi irin su Miyatti Allah Kautal Hore da Makban da wasu malaman addini irin su Sheikh Ahmed Gumi sun goyi bayan kira da a samar da hanyoyin magance ƙalubalen makiyaya a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu ga hafiz ya dawo da karashin labaran duniya shugaban falasina mahmud abbas ya faɗa a ranar alhamis cewa ba za a iya samun zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya ba matukar ba a samar da kasashe biyu ba yana mai aikewa da gargaɗi yayin da saudiya ke tunanin amincewa da isra'ila abbas ya shaida babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya cewa waɗanda suke tunanin cewa zaman lafiya zai iya wanzuwa a gabas ta tsakiya ba tare da al'ummar Falasɗinu sun ci gajiyar cikakken 'yancinsu na ƙasa ba za su yi kuskure. Shugaban mai shekaru 87 da haihuwa ya yi wannan sabon kira na tattaunawa da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ya kira taron ƙasa da ƙasa kan samar da ƙasar Falasɗinu. Isra'ila da Amurka sun yi imanin cewa kyautar da dangantaka tsakanin Saudi Arabia da ƙasar ta Yahudawa. waɗanda ke ɗauke da mimman wurare biyu da suka fi tsarki ga musulmi zai samar da sauyi a yankin na gabas da tsakiya. Wani rahoto da hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa kan ƙasar Habasha ta miƙa wa kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ya zargi dukkan ɓangarorin da ke rikici da juna da aikata kisan kiyashi a arewacin ƙasar Habasha da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da na zaman lafiya da aka rattabawa hannu kusan shekara guda da ta wuce kwamitin mai mutane uku ya gabatar da wani rahoto mai shafi ashirin da 21 mai cike da mummunan yanayi a yankunan arewacin kasar habasha da ke kunshe da manyan laifuka da aka aikata tun bayan barkewar rikici tsakanin gwamnati da zakarin yankin tigray a ranar uku ga watan nuwamba 2020 da ke gabatar da rahoton shugaban hukumar muhammad chande usman ya yi gargadin cewa gazawar da aka samu a yarjejeniyar shekarar da ta wuce na kawo ƙarshen yakin tawar gaza kyakkyawan burin da ake da shi cewa yarjejeniyar za ta share fagen kawo ƙarshen wani rikici mafi muni a karni na da ɗaya wanda ya yi mummunan lalata yankuna a faɗin arewacin ƙasar habasha. Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu da zai kai mu arewa maso yammacin Najeriya a jihar Zamfara. Inda aka gano gawar ɗan jaridar nan Hamisu jibga da aka samu rahoton mutuwarsa a birnin Gusau. wakilin muryar amurka sani sha'ibu malumfashi ya ruwaito cewa an gano gawar tasa cikin wani rami a bayan gidan shi da yammacin ranar laraba marigayi hamisu dan jibga tun a ranar lahadi ne da ya ɓace aka daina ganinsa amma yanayin aiki irin na 'yan jarida sai aka fara tunanin ko ya je sauraren yadda za ta ka ne a hukuncin da za a yanke na zaben gwamna na jihar zamfara da aka yi a can sokoto amma kuma sai gashi shekaran jiya hankali ya tashi a jiya kuma sai labari ya bayyana cewa ya rasu sai na tuntuɓi shugaban kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar zamfara malam ibrahim musa mai zare don samun ƙarin bayani Chairman, ya wannan labari ya zo gare ku wannan labari ne wanda tabbas duk ba mu kaɗai ba a jihar zamfara ka ba labarin kowa mun yin da juyayi na ɗan uwa abokin aiki kuma ɗaya daga cikin jigo na aikin mana jarida kuma dattijo a kungiyar samu ta 'yan jarida kuma da Hamisu ɗan jirga wanda Allah ya karɓi rayuwar shi a sanadiyar yanka da kuma suka na da wasu suka yi masa kuma daga karshe suka ɗauke shi suka jefa shi cikin salga wato sakawai na bayan gida sun shiga har cikin gidan shi suka isko shi suka mashi abin da suka yi mashi kuma suka yi da shi wannan wurin su abu ne wanda ya girgiza jama'a kusan bayan kwana biyu ko uku yana a cikin wannan silga sannan aka samu aka gan shi a biyar ɗin ma kuma a yi mashi sallah kamar yadda addinin musulunci ya tare da. iyalan na fa ba sa nan ne sanda wani abu ya faru? eh gidan da yake zaune gidan shi ne amma iyalan shi gaba ɗaya suna a garin ɗan jibga wasu lokuta yake zuwa ya ziyarce su kuma ya dawo don ci gaba da ayyukan shi da yake a nan. yanzu ya ake ciki sai eh to tun lokacin da abu ka samu labarin makwacewar shi bincike muna haɗu tare da jami'an tsaro da suka shafi 'yan sanda hmm. sojoji da 'yan sandan farin kaya hmm. domin bincike a kan al'amarin hmm. kuma sun ba ta su gudunmuwa domin gano ma ainihin saboda daga lokacin ana ɗan muna tura muna text cewa a bada kuɗi sai ko amma da ganin text din a kowa gani su su jami'an tsaro ana ganin cewa tabbas ɗan gaba ainihin tsarayi ba ne akwai dai abin da ke faruwa to ne ake bincike a kai ana cikin haka sai aka ce ga abincin cikin rami yana wari mm. ana buɗewa kuma aka ga shi ne a cikin ramin kuma ina tabbatar maka har yanzu ana bincike sosai kusan akwai mutum biyu da ake tuhuma kuma suna hannun jami'an tsaro ana bincike a kansu akwai dangantaka da su eh akwai dangantaka ta jini tsakanin su da su in bincike ya tabbatar da abin da ya tabbatar za mu bayyana ma duniya akan abin da ke ciki da kuma matakin da za a gwamnatin jihar zamfara ita kanta Allah da ta shigo cikin al'amarin mu kan mu jami'an tsaro sun ba mu haɗin kai kuma in Allah ya so yadda za mu yi abin da muke mu tabbatar da cewa an kwato mu iyalin hakkin su sannan kuma mu kan mu kungiyar da an ci zarafin mu kuma za mu tabbatar da cewa da ku kan ku abokin aikin ku ne mu tabbatar da cewa hakkin shi an kare mashi hakkin shi an kare mu iyalin shi hakkin shi. Ni sunana Abdullahi Haruna ni ɗa ne ga yayan shi Haruna Salisu dan jinka. Akwai wani ɗan rashin jituwa ne da ya shiga tsakaninsu. Akwai rashin jituwa ga yaron sosai akwai wata waya da ke amfani da ita to an ganta ɗaya daga cikin yaran kuma yanzu kasu yana hannun 'yan sanda da wayar da komi duk suna wani 'yan sanda kokarin da na yi na jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar game da wannan lamari ya ci tura shi dai wannan marigayi mutum ne mai faran-faran da jama'a kuma ya kware wajen ba da mahimman labarai abin da ya ja mai kwarjini da muhibba wajen ma'abuta sauraron rediyo sanshi abin malumfashi murai amurka daga Gusau a <laughs> Najeriya. To a gaida Sani Shu'aibu fashi da wannan rahoto. Masu sauraro muryar Amurka ake sauraro kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu na ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sannan za a iya bibiyan mu a kafafen sada zumunta na facebook x da instagram yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya ita ne wasu 'yan masar da tijan tare Nigeria na kwantan baunan kwashe kafar shugaban masar da tijan tare Nigeria ta hanyar tunkuɗe shi daga kan kujera. Ina da sanin barazanan da aka yi cewa za a tara su ganin sha. Ina da sanin wanda ma suke jagoran abu kuma ina magana da su. Ni hakuri nake ba su. To abin da ake nuna cewa shine su Abdul Aziz Yari ne. Baya ina akan kashe ko nawa ne na tabbatar da abin da yake bukata a siyasa. Game da bikin baje bukatar kamo tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusuf kuwa wasu 'yan kasar ne suka fara bara. An yi ta kama waɗanda 'yan kasa a amshe wanga a karye wanga a amshe shine an mulkin kasa ga matsalar da an karge aka sa gaba. Su kuwa masana shari'ar na siyasa cewa suke idan har hukuncin kotun sauran karar gwamna a jihar Kano bai canza ba har zuwa kotun koli to za a iya barin baya da kura. idan har ya kasance daga ƙarshe kotun koli ta yanke hukunci to daga ran da za a ran aka rantsar da shi to daga wannan rana dole ya cika shekara hudu idan haka ta faru labudda abin da muke gani a jihohin da suke irin wannan tsarin za a mai da kano dandalin yaƙi na zaɓe waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da masu sauraro ke cewa ya riga ya shura. Shiri na ɗari da talatin da shida cikin jerin shashiyan manuniyan da kan jawo hankalin dukkanin waɗanda ke ganin an ɓalla ɓarna cewa su gaggauta ganin an yi gyara. Mai yiwuwa kuma buƙatar ganin an yi gyaran cikin gaggawa ce ta sa wasu 'yan masadajen tare jira suka fara yunkurin tsige shugaban masadajen tare da suka ce ya faye gadara. Ko dai kuma an ji mafasa sabakin siyasa irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja na cewa a gaskiya akwai bukatar a duba wasu abubuwan lura. Ba abun mamaki ba ne sannan kuma abun mamaki ne. Kama da yadda kowa zai gani za a ce kwana nawa ma aka yi ana harkar bari har a ce ya kai yanayin da za a ce an gaji da shi ko kuma ya yi laifuffukan da za a iya wato kawar da shi daga kujerarsa. To abin ake nuna cewa shine su Abdulaziz Yari ne. to shi kuma abdulaziz yari yanzu ya nuna kansa akan wanda baya ƙin'ina akan kashe ko nawa ne a kuɗaɗe na tabbatar da abin da yake bukata a siyasa to sai a ce menene laifin da ake ganin akwabio ya yi a wannan dan karamin lokaci to tabbas za ka iya cewa shi akwabio watakila ko subutar baki yake yi a kan yadda yake fitowa yana faɗan abin da watakila sirri ne a wurinsu da suka daɗe suna wayewa. irin maganar in za su yi tafiya akwai 'yan kudaden addu'a da ake tura musu wanda wasu su ba masa zuwa mazaɓarsu yanzu kuma 'yan mazaɓa sun ji labari ashe da tanadi ma ake tahowa wannan ya cinzura 'yan majalisa da yawa. Tunuma dai aka ji na hannun daman shugaban masarjan tare Najeriya kuma mai tsawatarwa a masar tarayya ta ƙasa sanata Ali'in Dumina daddale dalla-dallan dalilan cewa da gaske ne akwai kurakuran da suka sa 'yan majalisar nan suka fara ɗaga kara. Ni dai iya sani na, na san dai akwai korafi. kuma korafin nan dama in an yi rabia tunda abun ba zai shafi kowa da kowa ba dole akwai wanda za su samu su ji daɗi akwai wanda za su samu kuma ba abun da suke so ba akwai wanda kuma ma ba za su samu tunda kwamiti din guda saba'in da hudu ne ko ina ji kuma mu ɗari da tara ne kuma gaskiya akwai kuskure kuma ɗan kaɗan alil misali akwai wanda muke kira ranking senators wanda ba su samu shugabancin kwamiti ba tunda sababbi ma sun samu wanda ya zo so uku musamman ya kamata a bayar kuma da muka ji wannan korafin ni na ji wannan korafin na yi ma shi shugaban majalisa magana amma maganan ana tara signature za a cire mutum ni ban sani ba bai kai gare ka ba kenan a bai kai gare ne ba To kana ganin dangantakar ka da shi zai hana wannan takardar ta kai gare ka? A ba zai hana ba. Shi yasa nake gaya miki ai ina da sanin korafi din nan ina da sanin barazanan da aka yi cewa za a tara su sha ina da sanin wanda ma wanda ma suke jagoran abu kuma ina magana da su ni hakuri nake ba su ba zan ce takanan su tunda ba gadon ofabio ba ne a daidai lokacin da duniya ke nemo mafita akan mulkin soja a Nijar su wasu 'yan kasar gaya wa duniya suke cewa tsaffin shugabanni irin su Muhammadu Yusuf kawai ya kamata a kamo domin su suka fara sa kasar ta fara gani garara garara. Kwadai kadai kuma mai sharhi akan kan al'amuran yau da kullum Malam Sulama Rojeto ya ce masu bikin bukatar ganin an kamo waɗannan tsaffin shugabanni fa ya kamata su yi hattara. Yanzu a cikin kasar da za ka jin wai wani dan zaman kashe wando wai zai tashi ya ba sojoji wa kashedi idan ba a kama wani ba wai za mu tsayar da abu kai awa dukan mutanen ƙauyen nan daga hita kai na ga hiddo su waje wani bai ma san ka ba baka taba zuwa garin su ba amma wani da ke tunanin Niger ta tsaya daga nan cikin yamai kawai sai ya yi tunanin cewa a'a shi yana da matsayin da in yake mutanen wannan kawai su zakanta su zakanta kai awa kana magana ne uh, kan uh, waɗanda ke kiraye kirayen ganin an kama tsohon shugaban ƙasa su kama shi shi awa kama kotu alƙallan da annan su ba san aikin su bane ko ko sojojin jahilai ne ba san aikin da suke yi ba kama ba su zo da sunan gyaran ƙasa ba kuma in ba yin zo an yi ta kama waɗanga 'yan ƙasa a amshe wanga a karye wanga a amshe shine an mulkin ƙasa ga matsalar da an karge aka sa gaba da lamu dai hukuncin kotun da ta kwance daurin auren gwamna abba kabir yusuf gida gida na jihar Kano da kuma kujerar gwamnan Kanawan ka iya cikurkuɗa lamura. Domin kuwa masana shari'a irin su Farfesa Nasir Adamu Aliyun Jami'ar Bayaran da babban lauya ne a tare Najeriya wato san na ganin zaben Kanan fa zai iya fara bambanta da na saura. Tsarin mulki sashi na da tamanin ya yi maganar cewa mutum in an zaɓe shi gwamna zai zauna a matsayin wa'adin shekara hudu. Sashi na tamanin a sakin layi na ɗaya a cikin baka ya ce daga ranar da ya sha rantsuwa ta kama aikin ofis to kaga daga wannan rana shekara hudu yake da ita to saboda haka idan misali yanzu wannan kes da aka yi idan har ya kasance daga karshe kotun koli ta yanke hukunci in har bata bar wa shi abba kabir yusuf ba to daga ran da za a aka rantsar da shi to daga wannan rana dole ya cika shekara hudu to saboda kaga ba zai taba yiwa a yi zaɓe daidai da wanda suka kama rantsuwa ranar da aka yi wancan zaɓe na da ya shuɗe ba to kano kenan za ta fitar daban in har misali kotun koli ba tabbatar da shi abba kabiru su ba kenan in gwamnati ta musu kaga ba wani fita kenan ba wata doka ta isa taba wani abin domin tsarin mulki ya riga ya kawo shekara hudu ba da za a yi kuma sai ka cika shekara hudu daga ranar da ka dau kai rantsuwa shi ma dai mafashin bakin lamuran siyasa dabta sai da Ahmad Dukawan jami'ar Bayar da ke Kano ya ce akwai yuwar dinduma dumamar siyasa a jihar Kanawa idan har hukuncin bai canza ba har zuwa kotun ɗaukaka ƙara. Babu shakka idan har aka kare a fil ba tare da an sauya hukuncin kotun sauraron kararraki zaɓe a kano ba to zai zama na kano ta fita daga sahun jihohin da za a dinka yin zaben su tare da na shugaban ƙasa kuma idan haka ta faru labudda abin da muke gani a jihohin da suke irin wannan tsarin gwamnatin tarayya mai ci a lokacin ta tattara dukkan karfin ta ta tafi wannan jihar yin kamfen don haka za a mai da kano dandalin yaƙi na zaɓe don haka allah ne kaɗai ya baro kansa sanin irin yanayin da za a samu da kano za ta koma in aka duba ga eh, yawan al'umma da kuma yanayin siyasar kano ɗin da ake cewa sai kano wanda shekara guda ake yi kullum ana cikin hamayyar siyasa hanya ɗaya da nake ganin za ta iya sawa watakila a samu wannan sauƙin shine idan aka samu sauƙin hamayyar iyayen gidan siyasa a kano idan wani yanayi ya auku ko sun haɗe wuri ɗaya ko kuma babu su ko kuma sun kasa yin tasiri a siyasar Kano. to watakila sababbin 'yan siyasar da za su taso idan aka ci sa'a suka koyi darasi to zai zama na wannan wutar babu mai rurata. aje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu iko cewa kullun aka kwana aka tashi fa kwanakin da aka keɓe musu ne suke kara zara. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu ne su yi sallamar sakin kujerun da da su ne suke ganin sun tsere wa tsara. Kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Sulaimu Mini Barman Jamhuriyar Nijar da Mahmud Ibrahim Kwarin Jihar Kanawa sai Maman Manuniya Madina Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke son saurara. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. A gaida Isa Lawal Ikara. Albarkacin wannan rana kuma ga nasihar Juma'a. Wani dai suna na Hamza Adam Abdulhamid. Shi addinin musulunci yana da tanade-tanade masu yawan gaske waɗanda in musulmi sun bi su babu shakka za su zauna lafiya tsakaninsu da junansu za su zauna lafiya tsakaninsu da waɗanda ma ba musulmi ba za su zauna lafiya tsakaninsu da waɗanda suke jagorancin al'umma wato hukumomi kenan. Daga cikin abubuwan da musulunci ya zana wa musulmi su bi akwai wa'azi wanda shine babban abin da musulunci yake bukata domin in ba a wa'azantar da al'umma to babu shakka za su shiga hanya mummuna ta rayuwa da kuma hanya mummuna ta aƙida saboda haka allahu subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar har zuwa ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya ce ku ne ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama kuka cancanci ku zama mafi alkhairin al'umma wanda kuke umarni da kyakkyawan aiki kuke hani daga mummunan aiki kaga wannan umarni ne da bayani da Allah subhanahu ta'ala ya yi na nuna cewa al'ummar musulmi su yi wa'azi to wa'azin nan in ya shiga cikin zukatan mutane to za ka ga musulmi ya san musuluncinsu hakikar sani ya san haƙƙinsa da yake kansa ya san haƙƙinsa da zai be ɗan uwansa musulmi kuma ya san haƙƙinsa da zai bai wa ɗan uwansa wanda suke zaune a ƙasa ɗaya domin akwai uhuwa islamiyya akwai uhuwa waɗaniya akwai uhuwa insaniya wato akwai yan uwantaka ta jini akwai yan uwantaka ta addini ɗaya akwai yan uwantaka ta zaman ƙasa ɗaya akwai uh, uh, yan uwantaka ta kasancewar ku dukkan ku yan adam Allah subhanahu wata'ala ya daraja dan adam kowane iri ne madalla Allah amfana to masu sauraro a nan ne kuma za mu sallama da ku a cikin wannan shiri namu na safiyar yau juma'a sai kuma zuwa can an jima da hantsi idan muna raye mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana da shirinmu na hantsi yanzu a madadin muhammad hafiz babal da ya karanto mana labarai da dadi balawai da ya shirya kuma ya bada umarni sai wanda ya kula mana da na'ura ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'assalam